kurul yasira in ji Allah nake magana ina gode wa kaɗan min al'amali wa aksirul kasira min al-zalali shi wannan Allah rahim Allah mun gode ma Allah ka ba mu ikon godiya da gabakuwa. rahmati sabaqat gadabi rahamata ta fi ta riga ya fushi na wahilmi sabaka mu'aqabati haƙuri na ya riga ya ainihin kamawa na ba an yi wannan ba wahilmi sabaka mu'aqabati wa afuwi sabaka uqubati yasa kaga ba za a yi shi ba ana arhamu bi ibadi min alwalidati bi waladiha tabbas sai ga duba yadda uwa yadda kika makala ɗanki kika zan son sa ya saki lalata shi to Allah ya fi son shi da ya ɗora masa aka ce ya yi kaza a horar da shi akan kaza a horar da shi kan kaza saboda haka nan mai ike da suna wai arhamu bi ibadi min alwalidati bi waladiha wallahu ashaddu farahan Allah ya fi tsananin murna ah, da menene bi taubati abdihi ka duba shi ne fa za a kai shi shi za a taimaka wa shi za a yi kaza amma Allah ya fi son taimakonsa min rajulin adalla rahilatahu bi ardin muhlika daga mutumin da dabba sa taɓa ce masa a ƙasa mai halakarwa da wuya, ba abun da za ka ji a wurin sai dai kudin iska alaiha ta'amuhu wa sharabuhu talabaha hatta ya isa min husuliha yana mai dabban nan har ya fidda rai daga samunta fi asali shajara ko fanama fi asali shajara Allah ta taimake shi sai bacci a gindin bishiya yantaziru almauta fastai kaza inda zai farka fa idza ala ra'sihi sai ga ta tsaye a kansa kada allaka khitamuha linzaminta ya makale bi shajaratin an daure linzaminta yadda ka san wani mutum da ya zo ya daure ta tun daga wurin babu komai amma sai ga ta shajaran da yake jiki an zo an daure mata linza ta ko linzaminta ko mata a jikin wannan bishiyar ina igiyar da kuka ɗauro raƙulinku ya tsinke ku ya tsinke tuwa Allah sa kai mayu kusa suka je suka sake tafka shi eh, wasu kan sun shi da kuwa ta kansa ke gudu yake raƙuma ta tsinke to Allah afarahu bi taubati abdihi ya fi murnan tuban bawansa min hada bi rahilatihi wa hadhihi faraha wannan murna ce isanon wa ainihin kyautatawa wa tsofon da tausayi la farhata mutaji ba murna ce ta mai bukata ba ila taubata abdihi wanda bawansa na hakika ai murna ce ta ishe ka bawanka ya dawo to shi ko Allah ba murna yake ba duk inda ka ji a haro kake muntafi'in bihi biha wakazalika muwalatuhu li abdihi haka jibintansa goyon bayansa ga bawansa ihsanan ilaihi wa mahabbatan lahu wa birran minhu dan yi masa kyauta la takasa rubihi, min gilla ba ina neman yawa ne da shi ba daga kaskan daga kadan ai kaga kai kana neman jama'a ko kara yawa ko kara yawa ko kara yawa. to shi Allah bai nema ka saboda in ka tashi sabon sadaka za ka samu da yawa ko da Allah kake nufi ba sadaka kake nema ba za ka samu ladan auren Allah da yawa go to amma shi Allah bai da bukatar ladan wurin kowa wala ya ta'azzaz bihi min dhilla ba ina izza ne da bawa daga gaskanci ba daga suna yan kaɗan wala yantasiru bihi min galaba baya yin nasara da wannan bawa saboda irin jayi wala ya'udduhu lina'iba ba ina shirya shi ne ba saboda ko za ta baci wala yasta'idu bihi fi amrin wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada godiya ya tabbata ga Allah wanda bai riki da ba wa lam yakul lahu ba shi da abokin haɗaka a gare shi fil mulki ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فنفى أن يكون له ولي ألا يقول إذا ما ونمي بويم بايانسا من الذل سبودا بايدا كارفي والله ولي الذين آمنوا Allah شيني مجيب majibinci mai taimakon masu imani wahum auliya su ne ainihin masoyan فهذا شأن الرب وشأن العبد فيا ليتنا نعلم إنما ما من توار وهم يكيبون أعذار أنفسهم سنة أيد أضرور كوناس ويحملون ذنوبهم على أقدارهم كذلك كما تنيه وكان ذا أضري دندن ذكي ليهن سواني ليه yanzu misalin kaban irin wannan sallan da aka ce za a ce laifin suwa da dai laifin ma da laifinmu ne gaba laifin laifinmu ne gaba daya maimakon ka yi karatuwa wasu kai wa kanka maimakon mu yi karatuwa wani masallaci mu yi wannan masallaci mu gyara ana su mana da gyara su ba ɗauro mana su ba ba a ce duka mu lura da mutane gaba ɗaya ba mu lura da nan wanda ke son ya koya wanda yake son amfani zai zauna Ka faɗa masa irin abin da ake ce istafarallahu bil mahamidi wal majdi wa wallal malamatar rajula istafarallahu ainihin bil mahamidi Allah ya fifita da kayan yabo wal majdu da ɗaukaka wa walla ar-rajula eh, fil malamati ko zai iya daukan ainihin ya fifici Allah da yabo yana neman shi ne da yabon da girman wa waldal malamata arroja mutumin ne ya zargin zarginsa ga gadara amma dai na farkon wa ma a sanu kawalar ƙa'ili ta tsawil marahila an habibika da'iman wata zallo tabkihi bidan in sajimi كذبت نفسك لست من أحبابه تشكل بعاد وأنت عين الظالم تطوي المراحل عنهم عن حبيبك دائما كل كان تنزنغنا زنغنا دقا ka tutu da'iman eh da'iman na ce kalka da ma kake ta tsawil marahila an habibi ka da ka naɗe ba ka zuwa kenan daga masoyin ka tuturu ta tsawil da wannan abin nan ka ninke ka tsare wata zallo tafkihi kuma kana kuka da shi bidan in sajiri bayan kai ne ka daina ka yanke da gare shi nafsu ka kai waranka karya lista min ahbabihi taskul bi'ada kana kukan ya kaurace maka wa anta ainul zalimi tana asalin mai cutar hmm. eh to aya kun haɗu na samun ce sai gobe wane ne ta tsawil marahila to ista'asar Allah in ka ɗauke shi fa'ili kaga Allah ya kaɗaita bil mahamidi wal majadi ko wa wallal malamatar rajula shi ko mutum ya jibinci zargi don Allah bai da zargi Allah bai cuce shi ba mai mhm. mhm. kwarara mhm. mu kuma fasali ne mu babu kira baka kada gaggar shi eh to ga na kaga ne na gaje ka ɗaya na ka karanton shi sai daya maka shi ke kaɗai ko sai gobe ya kawo an fi ƙaunar ta'ala ah, naka babu babi naka babu babu to mu wancan kawai yiwa babu bai sa ba ba faɗo shi dai mu ji tage faɗi kaɗan kaɗan wannan ɗaya ne daga cikin abubuwa masu to a ɗayan ma'anoni ne guda biyu ta'ala shi ne a ito nan da za ta tashi gobe dan fasali ne a zakiyar nan kaga to ai ma ina san gafa haza hadul ma'ana yayi ne eh, yanzu yanzu dai ka je ga Allah ka kai ka dai ya <laughs> alhamdulillah ala kulli halin shi ka